Bismillahirrahmanirrahim Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Izgilanci shi na 46. Duk yadda ya kai kololuwa wajen son ɗauke kansa daga kallon jaririn, kasawa yi, jin ami ta ambaci masa da Imran. Mika masa shi ta lokacin da idanuwansa suka sauka akan fuskar yaran. Hakan ya saka bisan lokacin da zuciyarsa ta tantar hannayensa wajen karɓar jaririn ba. da lokaci ɗaya ji wata irin auna da kuma soyayya yaran na tarar masa a zuciyarsa kasa dauke idanunsa a kan shi yana hango imran ɗinsa a cikin fuskar yaran Da ke lokacin da aka haifi imran ya fara dawo masa cikin gwagwalwa wanda ba don akwai bambancin shekaru ba kuma ga yaran annansa saboda idan aka ɗauki hoton yaran aka nuna masa zai ce imran ɗin shi ne lokacin da yake jariri jikinsa ya wani irin rawa wasu hawaye da sun zo masa da sauri ya miƙa wa ammi yaron ya fice daga ɗakin yana share ƙwallon Allah ma ya sani yana matuƙar son Imran fiye da tunanin shi shi ya saka hayyau har gobe yake jin mutuwar tasa na sake zame masa sabuwa a cikin zuciyarsa ba ma kamar yau da ganin jaridan nan kadai ya mutukan motsa masa mikin da ke cikin zuciyarsa na rashin sa sosai ya koma gefe na jin tamkar zuciyarsa za ta fito ya yi mamaki mutuka a lokacin da idanunsa suka sauka a kan jaririn wanda ya ji ya tsaya masa a ƙahon zuciya in ta wani abu na yi masa yau akan yaron ya fi komai bashi mamaki jinsa ya tamkai ya yi laifi na rashin kula da ɗan tun yana cikin mahaifiyarsa gani yake yi ma shi ne zama silar rashin lafiyar da yaron yake ciki a yanzu ne yake jin tamkar shi ne ya kashe imran da hannunsa ba wai ta sila accident ba da kiran iya samun damar kamo nutsuwarsa da ta rage masa ya koma cikin mota yana jinsa a wani iri daban kwanaki biyu da zuwan Ami, wanda kullum tana tare da hajiya a asibiti da yaran sannan aka sallame su daga asibitin don daga ita har yaran sun samu sauƙi sosai kamar yadda mamu ta alkawarta kai tsaye daga asibiti gidan iyayen hajji suka nufa da ita dan da Ami ta iso tana zama tare da su sai Umma ta daina zuwa asibitin wanda ta nasiya suka gyara mata ɗakin da za ta zauna da duk wani abu da za ta buƙata ita da jaririnta duk da taimakon arafila da ke tsaye koyaushe a kansu da kuma buƙatunsu ba tare da gajiyawa ba sun masa daɗi sun kuma sake ganin kima da darajar su mama akan cika wannan alƙawarin da suka yi musu tare da addu'a Allah ya bawa mai jigo lafiya ita da ɗanta kullum sai atika ta je haka ma na sai dinga ɗauko hanya yana zuwa ganin bebin imran da yake jinsa shi ma har cikin zuciyarsa al'amarin Layman kuwa sai hamdala ga Allah don ku gaba ɗaya sauya mama daga Layman da ta sani mara ganin kima da darajarta zuwa wani Aliyu Haidar da ke matuƙar girmama tare da martaba ta. Ba da kaɗai ba, a halin yanzu duk wata mace tana da kima da mutunci a wajensa, musamman mai ciki, yana jin tausayin ta matuƙa. Shi ya saka yanzu maro da take samun farin ciki a gunsa mara adadi kuma mara misaltuwa. Don duk wani abu da ya san zai wahalar da ita, ya daina bari tana yin sa, inda yana nan. Duk wani abin da zai guna mata, shi ma ya daina yi mata shi gaba ɗaya. Banda tausayi da kuma kyautatawa tsakaninsu, babu wani abu. Mamuna da nemi mata yanki da guga, amma lokaci ɗaya Lamar ya mai da aikin saman kansa. Haka zai kwashi kayan da datti da kansa ya tattara ya wanke su tas kuma ya goge su. Sai gashi ya tara su lizard head bamboy dan gwaila da sauransu yana yi musu faɗa akan su girmama iyayensu mata. Idan suna da wani aiki, su tabbata sun yi musu kafin su zo wajensa. Dan shi yanzu babu abin da ba zai iya yi akan mama ba. Duk wani abin da zai bata mata rai ko yana son shi, idan ta ce yana to ba zai sake yin sa ba. Idan kuma baya son abu ta nuna tana son shi, ko mutuwa zai yi to sai ya yi mata shi. ya ba ta wani girma da matsayi da ada ta rasa shi a gare shi ya hutar ba faranta mata rai domin shafe duk wani bakanta mata da ya a baya tsakanin shi da ita yanzu shine yana yi barna bari amma fa wanda wannan a duk sauran ɗabi'un da yake da halayyarsa ba abin da ya daina in dai kanta kanta ne ita kuma a hankali take bin sa wajen nuna masa daina wannan ɗin yawancin don gudun garin gyaran gida a zo a rasa ido hajji kuwa duk da su siyasa aka yi mata hakan bai hana umma tashi tsaye ba wajen gyara yarta ba jego take yi mai kyau cike da kulawa ta bangarori daban-daban ba a gun amiyo ba arafullah da aliyu ba ba tuka da wajen nas ba hatta sauran yan uwa na nuna kulawarsu da kuma kyautatawarsu a gare ta daidai karfinsu an tabbake su ami ta tura kuɗi aka haɗo kayan barka har sai na akwati ga arafullah shi ma ya haɗa na kayan bebi da mamansa ya kai shi kansa laman kaya masu yawa sosai ya haɗa da suka je duba hajji gidansu shi da rauda a wannan gabar soyayya da ahalin ɗan kwangila suka nuna wa hajji da jaririnta ta share mata duk wani aibinsu da su umma da ya zuni da ya amke ke gani hajji ta yi kuka na farin ciki da kuma na rashin masoyinta ba iyaka ganin tarin alkiran da ahalinsa suka yi mata dabba suna kan big alaji da kansa ya siyo katansa da kuma raguna guda biyu arifin lama da ke jin kamar shi ya kamata ya komai ya siyo ya raguna biyu ya kawo don ba wanda ya tsammanin big alaji zai wani abu game da haihuwar abin da ban sani ba yanzu wata irin soyayya yaron yake ji a ransa ce wa mahaifinsa hakan yi wa ammi daɗi ta kuma yi wa allah godiya sosai da ya kawo hasken da zai tumɓuke duhun ƙiyayyar da big alaji ke yi wa hajji da bata da wani aibu ba yi taron komai ba a hatta walima da siya zuli suka so a yi saboda haji ta nuna ba ta so ranar suna arifullahi sanar da bi alaji cewa wajen yi yaron hudu ba ya mai masa da sunan mahaifinsa da yake amina zaune suke magana ta ce a'a arif sunan yaron muhammad arif tun mahaifinsa na raye ya sanar min da cewa idan namiji haji ta yi ba zai yi maka tawara da haka ba zai yi a canja masa sunan da mahaifinsa ya raɗa masa tun yana ciki ba dan yanzu baya raye duk da ni ma zan so a ce sunan imran din za a saka amma cika masa burinsa shine abu mafi muhimmanci a wajenmu wani abu da ke zuciyar arif ya ji kamar ya je cikin kabarin imran ya fito da shi ya rungume shi arif ladin ya so ya convincing din ami abin masa imran din amma ta ce a'a shi da bi alaji bai ce komai ba dan yanzu ya koma wani sun somehow tunda likita ya auna su kwanaki aka ce ya samu hawan jini sai ya tattara duk wata masifa da yake ji da ita ya mayar gefe saboda lafiyarsa yanzu ta fi karfin duk wata masifa da jaraba da yake ji Aminci ta kalle ta ce baka ce komai ba alaji ko kana ganin abin sunan Imran din cikin laushin murya da ammi ta dade bata ji ta a bakin mijin nata ba yake cewa idan hakin tabbatar Muhammad Arif din ya ta zai saka wa nasa to a sanya masa sunan da ya kasance burin mahaifinsa ina ga hakan shi ya fi. nan suka haɗu suka yanke hukunci kawai a saka wa jaririn Muhammad Arif Allah bayan Ami ta kira Hajja ɗin ta sanar da ita tare da cewa idan kuma ba ta ra'ayin sunan tunda tana da haƙƙi da da to za a iya sauyawa a saka wanda take so har ga Allah ta so ɗanta ya ji sunan Muhammad Imran wato sunan mahaifinsa amma girmama alkawari da burin mijinta ya saka ta jingine ra'ayinta a gefe ta ɗauki ra'ayin mijinta ko ba kuma, Arfila ya cancanci koma mai daga gurinsu fatan da kawai yaron ya dauko duka kyawawan halaye da ɗabi'un iyayen nasa da ya gada nan take aka yi shelar cewa sunan yaro muhammad arafla wannan abu ba karamin bukan ran layin ne ba domin shi a ganin sa yaron zai fi cancanta ya ci sunan big alaji wato sunan aliyu ba wai arafla ba kenan kuma duk wani abu da zuciya sai ke so sai arfi ya kokarin raba shi da shi akan me dan me zai yi masa haka ya shiga tambayar kansa yana fitali da duk abin da ya ci karo da shi a cikin falon saboda bashin rai duk kokarin da Roda ta yi wajen dakatar da shi haɗe da lallashinsa ya ki dinawa sai ma tsawa da ya daka mata ina cewa kuma mai munafircin yayin ta ne da ya rasa me yi masa da zai ga kokarin hana sa mallakar duk wani abin da zuciyarsa ke so ya san kallon tandin farin cikin da ya shirya wa yaron a rayuwa da zai zuciya a saka masa sunansa ba na wani ubansa bari ya faɗi ya mutu kenan ko Imran din munafirta sa arife ke yi tun daga sha zai kasa yi masa takwara da ɗansa da shi ya haifa abinsa da cikinsa so sai kalamin nasa da yadda yake nuna ta yana masifa tamkar ita ce mai laifin suka tsorata ta ta fashe masa da wani irin gigitaccen kuka haɗe da naɗewa waje ɗaya ta kifa kanta a saman gwiwarta hakan da ya gani ne ya raunata zuciyarsa ya daina faɗin yana sauke ajiyar zuciya ɗaya bayan ɗaya kafin ya tako zuwa inda take ya zauna a kusa da ita ya fara lallashinta yadda yake lallashinta cikin kulawa ne ya saka ta ji zuciyarta ta yi mata sanyi a hankali ta dinga jin zafin da kirjinta yake yi yana sauka kamar ana zuba ruwan zanzama a cikinta. ta jin daɗi da kukan ne suka layan riƙo mata hannu yana ɗan matsawa a hankali rauda ta yi lamu a jikinsa tana sake kwantar da kanta a gefen kafaɗarsa gani yana damuwar da raudin take shiga akan faruwar lamarin ya saka sai da mamu ta saka baki a maganar akan ya yi haƙuri kuma kada ya sake ɗauko zancen hakan ya saka layan tattara komai ya watsar gefe amma ƙasan zuciyarsa ya sake ƙullata a harfin a karo na biyu nan duk wani abu da ya shafi arafin la baya son jinsa hakan ya sake ɗaga wa mamu hankali ganin dukkaninsu abu ɗaya suke zumunci mai ƙarfi ne a su da babu abin da ya sayar ba shi a duniya ko da kuwa mutuwa ce sannan idan yau suka faɗi suka mutu aliyu bai da wasu yan uwa sama da harfin latin su ne da gatan gatansa da za su iya tsaya masa a cikin kowane irin sauyi da yanayin rayuwa da ta zo mishi da shi hakan ya sa mama ta ɗora aniyar da tsakaninsa da ɗan uwan nasa kafin mutuwa ta zo musu tunda ba a san gawar fara ba tsakaninsu a ɓangaren hajjo kuwa duk da ba wani taron suna aka yi ba an yi komai lafiya kuma an gama lafiya yayin da suka ci gaba da samun kulawa ita da bebinta da mafi akasari yan uwa suke kiransa da junior duk da arfin lana hanawa yana cewa a kira shi da ainihin zababban sunansa da ya samu daga wajen mahaifinsa su kuma suna ganin kamar a sa kai sunan zaifi saboda sunan na yi musu nauyi wajen kira kai tsaye kowa jama'a da Muhammad take kiransa don ba za ta kira sunan arafin laba ita ma yayin da yaron sai da girma da wayo yake yi ga tsantsan kamanninsa da mahaifinsa na sake fitowa ta yadda duk wanda ya kalli fuskarsa ba tambaya zai tuno da mahaifinsa tare da yi masa addu'ar rahama a wajen ubangiji ya Allah ko don irin hakan duk wanda ba shi da haihuwa mutuka alkhairi ce a rayuwarsa Allah ka bashi mai albarka Allah ya bashi waɗanda idan aka gansu ko bayan ran iyayensa za a tuna da su a yi masa addu'a a ranar da sa'a suka yi arba'in a ranar Rauda ta tashi da naƙuda haka ta yi ta daurewa har suka tafi gidan Sahajiya ita da Lion Man sai gano Muhammad suka juyo kan hanyar ta dawowa ne ta juyo tana kallon Lion Man da ke driving lokaci ɗaya kuma ya kai hannunsa jikin MP3 ɗin motar yana sake ƙara volume ɗin sautin kiɗan da ke tashi a ciki magana take son yi masa ya kai ta gidan yan arifilla amma ta kasa gudun kada ta bata masa rai suna zaman zaman su kamar ya san abin da ke ranta ya juyo yana kallon ta da cewa rau za mu biya gidan wannan kofsi ga din ki karbo ma mu sako dan da zaka fito ta kira ni ta ce na biya da ke ki karbo mata sako a gun matarsa dama abin da mama ke yi masa kenan a yan kwanakin nan kawai sai ta aike shi gun ummi kuma ta ce masa shine zai je kai ya aiki wani ko kuma ta ce ya kira mata Muhammad Arif a wayarsa duk din ta sanya kusanci a tsakaninsa da su ba laifi kuma ta bangaren ummi yanzu yana matuƙar ba ta girma da kuma mutunta ta a matsayinta na sarkarsa wanda kan ya daɗa faranta ran rauda tare da sake ganin girman layan man ɗin da kuma nisan nisanta duk wani abu da zai bata masa rai saboda waɗannan abubuwan guda biyu girman mahaifiyarta da tashi mahaifiyar da kuma tausayin mata da yake yi yanzu arifilla ne kaɗai yanzu aka samu wani sauyi akan ƙeyar da yake yi masa musamman yanzu da yake ganin za su iya sake fafatawa da shi wajen neman auren hajji a karo na biyu cikin girmamawa da ɗago kai tana sa, hada da tausa samriya ta ce a'a dadin hanan ba sai mun je ba ka bari na yi wa ummi magana da turo da isa ta karɓi sakon ta kai mata ba na son mu je wani abu ya zo ya ɓata maka rai ba zan ji daɗi ba don ni gaskiya ba na son ranka ya dinga ɓaci murmushi layima ne haɗe da sake juyowa ya kalli rauda cikin jin daɗin yadda take bashi girman sa yana cewa raurauta wa ikon Allah ni ba shi yasa nake masifar sanki a zuciyata wallahi na ji ba da sanin cewa babu wata mace a duniya mai kallon miji iri kuma take son shi take haƙuri da lamarinsa tare da san faranta masa rai kamar ki insha Allah hakan zan ɗage kafata ya doke kafarsa akan tutar ɗin motar da ke tafiya don ya nuna mata abin da yake nufi sannan ya ci gaba da cewa kamar yadda kika gana ɗage kafan nan tawa ki shige aljanna abin ki na biyo bayan ki mu ci gaba da zaman mu a matsayin mata da miji dan daga ke sai hajji kawai zan aura ko a can aljanna bayan ku babu wata macen da za ta sake zama a zuciyar nan tawa batun sako kuma ko bana son zuwa gidan tunda mamu ta ce na kai ki to wallahi sai na je ko zai kashe ni ya maido ni duniya kuma sake kashe ni yo uwa ba ka ce rauda ai lamarin ta mai girma ne wallahi da ko wuta tace ta ya fada na rantsi da Allah zai fada dan akwai tabbacin cewa wutan nan ba za ta cutar da shi ba limshi nuwar rauda ta ta bude su a kansa gani yadda yake driving yana magana cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa tamkar ba Aliyu tantere ba a hankali ta ji wasu kwallon farin ciki sun zubo mata a fuska da sauri ta samu yafinta ta goge dan kar gani tana mai gode wa Allah da ya nuna mata wannan lokacin da aliyun ta ya sauya sauyin da take ganin kamar sai ta mutu ne Allah zai nufe shi da shi a haka ma idan ya tsaya ta tabbata ƙarshen zai yi kyau tunda ya girmama lamarin uwa kuma tabbas duk wanda ya riƙe hakuri da addu'a makami ba zai taɓa dana sani ba a rayuwarsa kuma sannan Allah mai jin roƙon bayansa ne tare da amsa musu a duk lokacin da ya so a kuma lokacin da ya dace tana wannan tunanin suka iso gidan da samarau da bata yi tsammanin ya sani ba tunda ba su taɓa zuwa tare ba ko ba ta taɓa tsammanin ya taɓa zuwa shi kaɗai ba abin da bata sani ba tun bayan sauyawarsa su biyu na kawo su mama ita da ummi duba Khadija da jikinta bakin gida ya tsaya da motar sai ya fakin ya ce da shiga ta fito bayan ya zagaya ta gefenta ya buɗe mata motar hada da taimaka mata ta fito saboda tsananin girman da cikin ta yi dan da kirma take iya takawa sai da ya taimaka mata har zuwa bakin gida din ya buɗe mata ta shiga ciki sannan ya dawo jikin motarsa ya sa yana karewa gidan kallo daga wajensa arifin ladarau da ta sanar da shi ta riske da man, bayan sun gaisa ne ya fito ya same shi tsaye a jikin motarsa fuskarsa dauke da murmushi ya nufi wajensa tare da mika masa hannu alamar sai masa biha wani irin kallo lemon ya masa daga ƙasa sama sanai juya yana jin tsaki ya zagaya ya koma cikin motar sa tare da nuna afsace wanda ya saro da sauran karasa fitowa a tsorace har tana haɗawa da dan sauri sauri duk da nauyin cikin nata don kada ransa ya baci gefe a layi kuma ya haɗe hannayensa a ƙirjinsa yana kallonsa cikin wani irin yanayi na rashin jin daɗi har ga Allah ba karamar damuwa yake ji ba a zuciyarsa na rashin jituwar tasa da dan uwan nasa da yanzu ka fadin duniya bai da sama da shi tun da ya rasa Imran sai dai banda addu'a babu abin da zai iya yi a al'amarin saboda yanda ali ya dauki zafi sosai a kansa dama ana ta kokarin kirayi kirayen sallah magriba ne har zai wallahi sai ya dawo da haka da ta yi wa sallama ta karasa wajen mota Arfullah ya juya zai koma ciki sai ya irin kara da ta saka sanadiyar bayanta da kafarta da ta daga za ta shiga cikin motar suka rike mata lokaci ɗaya ta dakatar da shi daga shiga cikin gidan ya juyo hankalinsa a tashi kusan tare suka iso wajenta shi da layuman sai dai arfin ya riga shi kawo a wajenta don haka ya riko tana kokarin janyo ta daga bakin kofar saboda tunanin ko wani abin ne ya same ta a wajen irin yanayin tashin hankalin da ya hango a fuskar hajji a wajen ranar da za ta haihu shi ya hango a fuskar rauda wanda hakan ya tabbatar masa da cewa haihuwar za ta yi don haka da ƙarfi ya janyo ta daga cikin ƙarfin cikin kiɗimewa da tashin hankali ya lallaba ya mai da ita cikin motar ya rufe murfin ya yi shiga motar ba tare da saurari arafin laba ya ja motar da gudu ya ba wajen yana yi na juya yana kallon rauda da ke faman ciki baki tana rantsa idanuwa cikin wata irin murya yake cewa please rauda be strong ina da hau akan ki sosai ki jure yanzu nan zamu karasa asibiti ya sake take motar da gudu yana riƙo hannunta guda ɗaya yana matsawa cikin san ƙarfafa ta rauda da ta fara haɗa zufa ta ko'ina tana faman ambaton Allah ta ce, Aliyu, I can't Aliyu, kai yi min addu'a kada na mutu. yau Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa komai laima ne hada da dukan tayar mota sosai da yake ganin baya yi masa gudu yana sake canja giya cikin mintunan da ba su wuce goma sha biyar ba suka iso asibitin da wani irin karfi ya kira nurses lokacin da ya fakin ya fito daga cikin motar don ya sarau da ba za ta iya tafiya ba sai ga su a guje da dangaren da ake ɗaukar marasa lafiya suka ɗauki da suka ɗora ta a kai don har faya ta fashe da gudu suka tura gadon lafiyar da sai tun fuskarta da hannayen ta yana faɗin ba za ki ba rauda ni da hannun muna buƙatar ki I know you are very strong woman yadda kika haifa min baby hannun lafiya wanda ma za ki haifo min shi lafiya daidai na suka isa ɗakin haihuwa aka wuce da ita shi kuma aka dakatar da shi da same doctor inda da ya karɓa haihuwa hajiya yau ma ne ya karɓa haihuwar rauda ciki da mamakin sake ganin layuman a karo na biyu da wata matar don asibitin ne ya sake kawo rauda ba su da isowa ba arfila da shi ma yana shiga gida ya ce khadija ta taso suka biyo bayan layuman a cikin tashin motar su ma suka iso kasancewar ta baya ta fashe ya sa da taimakon nurses da kuma likita cikin mintuna da ba su gaza goma ba rauda ta haihu sai dai ga mamakin likita suna cire mata wannan jaririn sai ga wani ya biyo baya wanda cikin mintuna biyar shi ma ta yi nasara haihuwarsa nan da ke kukan jariran guda biyu suka karaɗe ɗakin wani irin banko kofar layan wanda ya kasa haƙuraye ya shigo ɗakin yana faɗin ina da wa ina ilaihi raji'un likita ina matata take ta haihu ne da murmushi dauke a fuskar likitan ya juyo yana kallon man hada da miƙa masa hannu yana cewa congratulations for the second time Mr. Zaki, lalle dole a kira ka da suna Lion Man, saboda kai can gwarzo ne Aliyu. Gashi mataka ta sauka lafiya, ta sami yan biyu duka maza. Ita da yaran duka suna cikin ƙoshin lafiya, don haka ɗan ba mu waje kafin a gyara su. Yanzu nan za a fito maka da su ka gansu. Yi magana cikin sigar lallashi tun da ya san halin Lion Man ɗin tun aihuwa hajja. Kasa ta maganar Lion Man ne, sai dai kawai ya juya ya fita ɗin, don shi ya san cikin da ɗaya ne a ciki lokacin da aka yi mata ne. To ta yanzu a yi masa albishar da samun yan biyu. Sakarai kawai. abu ɗaya kawai yadda da shi shine roda ta sauka lafiya shi ya saka ya fito don a gyara ta da bebin inda ya fito ya sa a rufe laƙara suwa wajen yana tambayar sa ko lafiya ya ganshi a haka cikin mamakin da bai gama sakin shi ba ya kuma mantar da shi waye gabansa ya ce i can't believe where the mb ta haifa rufe la Laima ne ƙara zancen wani irin murmushi da dariya na farin ciki da suka taso daga kasan zuciya suna kubce masa. Wata ce zuciya Arif la ya ja ya sauke tare da faɗin, "Wow, alhamdulillah, alhamdulillah brother Aliyu. Wai da gaske kake? mutu ai ba jayayya da ikon Allah mutuka haka suka faɗa maka to tabbas haka ne cikin farin ciki Arifullah ya karasa magana yana janyo kadija ta jikinsa jin cewa kanwarsa ta sauka lafiya Kandwe ta ga twins din da Rauda ta haifa musu Laman da sai yanzu yake gaskata zancen yi wani irin ihu cike da farin ciki har sai da hankalin mutanen da ke wajen ya dawo kansa yana cewa I'm not like haka. Yes, yes, Roro ta haifa min yan biyu bayan Hanan. Dama na san ba za ta rayuwa ita kaɗai ba kamar yadda ne. Ya faɗa tare da duka wani irin tsale na ɗaga hannu sama. kamar irin an yi yara albishar ɗin nan mutanen da ke wajen suka shiga yi masa dariya duk da ba su fahimci inda surutun nasa yayi ba amma dai sun san tsananin farin ciki ne ya saka shi aikata haka a daidai lokacin da suka turo kofa su biyu dauke da jariran da ke matuƙar kama da junansu sai dai fa tsab za ka rantsa ka ce arafullah ne mahaifinsu saboda tsananin kamar da suka yi da shi don kamannin mahaifiyarsu ne suka ɗauko wacce ita kuma kamannin ɗaya da arafullah sai dai tana kallon mazan waye mahaifin nasa a cikin ku ɗaya daga nurses ɗin da ke ɗauke da jariran ta faɗa saboda yadda abin ya ruɗa ta a kallo ɗaya dai za ka tabbatar da shi shine mahaifin yaran saboda tsananin farin cikin da ke shimfiɗa a saman fuskarsa da ya kasa ba. amma kuma kamanin nasu na arfin ne da haka suka kasa tantancewa wannan shine mahaifinsu ni dan uwansa ne arfin lai faɗa yana matsuwa kusa da lawman da har ya karɓi daga cikin jariran a hannun nurse ɗin yana kallo bakin sa ya ƙi rufuwa yawa aka mika masa da sauri ya mika wa arfin na hannunsa ya karɓi wanda aka mika wa arif ɗin sun babu wani babbancin kamannin yaran sai iya ganin kamar na farko ne da ya fara ɗauka. Congratulations, Allah ya raya. Ɗaya daga cikin nurse ɗin da take jin kamar a bata jariran ta faɗa, tana kallon mana, fuskar ta ɗauke da murmushi, sannan ta juya ta koma ciki. dukkan su farin cikin ya kasa ɓoyewa da wannan kyautar da Allah ya musu ta bazata. Ba a ci ba, mama da arfin layi kira tun a lokacin da suka taso a waya, tana alwalar sallar magarba, ta bari hasali da ta sallah, sannan ta ɗauko kayan da ke haɗawa na haihuwa, ta iso asibitin ita ba. sabon farin cikin da ta shiga na ganin kyautar da Allah ya mata na samun jikoki har biyu daga ɗanta kwaya ɗaya tilo har kuka ta yi. Kasancewa ba da kaya suka zo ba wata mata da ita ma ta haihu da ba su kyautar zannuwa guda biyu bayan an saka nata jaririn a sani ɗaya da aka fafalla mata aka mai da su ciki. Ya sa mata ɗauki yaran ta sake gyara sa ɗakin da aka mai da rauda don ta samu hutu. Sai dai jaririn suka yi tsaba abinsu gwanin burgewa ɗaya cikin bulu ɗin da shawal ɗinsu ɗaya kuma cikin baby pink color abin gwanin burgewa sannan mama ta je ta yi wa matar godiya bayan ta je da yaran akan gadon da mahaifiyarsa take kwance dan da ta tura layan manaje ya kawo musu abubuwan da za su bukata kafin a ba su sallama wanda ba dan mama ce babu inda zai je yana tare da yaransa kafin ka ci wani abu tuni yan uwa da abokan arziki sun sake cika asibitin dan family din dan gangila akwai yawa da kuma kara kowa sai mamaki yake inda yaya biyu suka fito daga cikin rauda dan bai girman da za a taɓa tsammanin biyu bane a ciki gaba ɗaya layin ya manta da gaba da ke tsakaninsa da arabilla saboda farin ciki duk wata jigila ta siyo magani da sauransu tare suka yi Khadija kuma na tare da mama da Ra'isa da Ummi da Duro da suka ji labarin haihuwa kuwa ita da Umma ba karamin mamaki suka yi ba duk da Umma ta lura da akwai alamun naƙuda tare da Roda Dauri Dauriya ce kawai take yi amma ba ta tsammanin haihuwar ta zo kusa haka ba ta doga irin wacce ake yi a zaizaye ce har zuwa lokacin da ijaba ta sauka aka haihu kasancewa ko da suka ji zancen haihuwar dare yayi ya saka ummi cewa su bari sai gobe saje don kada a kwasa wa Muhammadu sanyi bayan mutane sun ragu lokacin kusan karfe goma na dare ya rage daga mama sai rai isa sai kuma khadija da take jiran arafin laye da wasu wuce gida rauda na zaune tana shan ruwan tiɗin da mama ta haɗa mata tana kallon yaron da ke hannunsa ta gefen ido tare da sali za ta yi dukkan zo ta yi ogansa murna tana yi musu nasiha da su nutsu su san kansu su koma su nemi ilimin boko da na arabiya idan kuma suna da shi su nemi aiki ko wani kasuwanci su fara yi su ajiye wannan shashantin da suke yi tun da girma ya sake hawa kansu sun sake samun yaya sai ga Layman da arfilla hannu na damar riƙe da baby Hanan da suka taho da ita sun dawo ɗauke da kaya niki-niki. Da gudu baby Hanan ta shiga cikin room ɗin tana zuwa ta tarar da babies a wajen mominta. Wani irin daɗi ne ya kama ta. Ta nufe su tana dariya take cewa, Mummy namu ne twins? Roda da take sakin murmushi ta ce, Ye, niki ne Hanan. Ai tana jin haka ta daka wani irin tsalle tana cewa, Wow, na zama yaya Hanan, right? Da suka ƙilƙili da dariya suna kallon ta. sawa ta yi aka saka mata kowane bebi a hannunta ta ɗauka tana ajiye su take cewa. Zan gaya wa friends ɗina a school nima an yi min ƙanni da za su na kira na da yaya Hanan. Suka sake sakin dariya suna kallon ta. Karɓar musu kayan su Lisa suka yi cikin girmamawa suka shigar da su suka dawo bakin kofa. Laima na ta yi musu godiya tare da yi musu kashedi su ma su je su nemi aure. Idan za a yi aurensa da Hajiya sai a haɗa gaba ɗaya a yi sannan ya wuce ciki bayan ya yi min sallama ta bin girma ta hanyar ba su kuɗin kashewa Arbilla da bishi da kallo ya mido hankalinsa wajen su tare da ta Sani nasihar akan kan tamama. Sani ce su same shi a ofis. Zai yi ƙoƙarin ganin ya sama wa sa aikin yi. Idan kuma karatu ko kasuwanci za su yi, zai nema musu tallafi da gwamnati ke ba samari. In dai za su nutsu su daina wannan shashancin da suke yi. So sai suka ji daɗi gaba ɗaya, suka ji jikinsu ya mutu akan abubuwan da suka aikata a can baya. Suna yi wa Arabin da mama godiya, tare da alƙawarin daina duk abubuwan da suke yi, sannan suka yi sallama suka tafi. A jiya zuciya mamu ta sauke tana kallon Arabin tare da cewa wallahi yaran nan daga su har aliyu to sai suke bani da girma su amma sun bi su sun mutu sun kasa tsaye da hankalin su waje ɗaya su nemi da kansu sai biyo inda za a cilla musu kuɗi da ko breakfast ba zai siya musu ba wannan wace irin rayuwa ce ƴaƴayen muke fama da ita kuma mun zuba musu idanuwa saboda ƴaƴan yanzu sun fi ƙarfin mu ya Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴan musulmi gaba ɗaya su riƙa hawa tarba mai kyau su daina wa Allah butulci da nuna izgilanci bisa ni'imominsa da ya musu na lafiya da kuma rayuwa amin mama dama addu'a ita ya kamata ai yi ga dukkanin abin da ya tsananta sai kaga a hankali Allah yana ta daidaita komai haka ne arfalla me fa hankali da sanin ya kamata da kuma nutsuwa a rayuwar nan ta duniyar nan wallahi dan dai dan yau ka haife shi ne kawai baka haifi halinsa ba da rayuwar ka kadai da ta Imran Allah ya ji rai ta isa ta sa Aliyu da waɗannan yaran su koyi da ida lokacin da abokin su yiji yake kowa ya rasu na ɗauka za su yi hankali sai ga abin ya daɗa ta'azzara murmushi kawai yana tuno Imran shi ya sani tun daga bai kai Imran ba kawai idan suna tare ne a koda yaushe saka ake kwatanta ɗabi'unsu ɗaya da shi alhamdulillah to in sakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 47 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ko rafi ko yabawa haka zalika ku ci mi sharing a group ku ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida